25 ga watan ramadana hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama 1430 wanda kuma ya zo daidai da 15 ga watan tara miladiya ta 2009 a wani majalisi mai albarka wanda kuma wannan shi ne majalisunmu na 23 daidai a wannan wata muna nan kuma cikin tafsirin suratun ra'ad wanda muke fatan allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon kammala ta a cikin 'yan kwanakin da suka rage mana na wannan majalisai namu masu albarka bi iznillah don haka ma muka dakata da ansa tambayoyi saboda mu samu isasshen lokaci don mu ga mun kammala sura ɗin muna fatan haka bismillah za mu tashi kan aya ta goma sawa'un minkum بسم سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسالب بالنهار له معقبات له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم فلا مرد له وما لهم من دونه من وال الله يجي سواء منكم من أسر القول ومن جهر به Ubangiji yana bayanin faffaɗan iliminsa bayan ya yi bayanin faffaɗar ƙudurarsa wacce ba ta da gaci ba ta da iyaka ba ta da ƙarshe sai kuma Ubangiji yake bayanin faɗin iliminsa ubangiji yana sane da komai komai kankantarsa komai girmansa babu wani abu da yake boyuwa ga Allah maɗaukakin sarki ubangiji ya ce sawa'un daidai ne a gurin Allah minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi wanda ya bayyana wanda ya sitirce magana wato ya sirranta magana daga cikin ku wa man jahara bihi da wanda ya fito yayi maganar safili fili wa man huwa mustaqfin bil Allah ce sawa'un minkum man asarra alqawla daidai ne a gurin Allah wanda zai yi maganar sa asiri a asirce wa man jahara bihi da wanda zai bayyana magana sa a fili wa man huwa mustakhfin bil da wanda yake boye wato yake buya a cikin duhun dare wa saribun bin nahar da kuma wanda yake fitowa yana yawo cikin abin da cikin rana duk ɗaya ne a gurin Allah da wanda zai yi hada-hadarsa cikin dare da wanda zai yi hada-hadarsa cikin rana da wanda zai yi ayyukansa da daddare da wanda zai aikinsa da rana babu wani abin da yake boyuwa ga Allah maganganu da ayyuka a gurin Allah duk ɗaya suke wanda aka yi su a ko wanda aka yi su a sarari ubangiji yana cewa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa idan zaka bayyana maganar ka ko za ka ɓoye ta to ubangiji ya san abin da yake sirri ne ya fi san abin da ya fi ma sirri ɓoyuwa Allah ya ce lahu mu'aqibatun min bayna yadayhi dan adam yana da mala'iku waɗanda suke maye wa juna suke canjin juna wajen aiki min bayna yadayhi wa min khalfihi a gaba gare shi ko kuma a bayansa yahfazunahu min amrillah suna tsare shi daga umarnin Allah inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim lalle Allah baya canza abinda yake tattare da mutane na ni'ima har sai sun canza abinda yake tattare da da kawukan su na ayyukan kwarai na da'a wa idza arada Allah biqaumin su'an idan ubangiji ya so mummunan sakamako ko mummunar ukuba ga wasu mutane fala maradda lahu babu wanda zai juyar da wannan abinda ubangiji ya so wa ma lahum min dunihi min wal ba su da wani wanda zai jibinci al'amarinsu ya tsaya musu ya ije musu azabar Allah ubangiji bayan ya faɗi gamemmen sirrinsa sai kuma yake cewa lahu mu'aqibatun lahu damirin yana iya komawa ga ɗan adam wanda ubangiji ya ce wa man huwa mustaghfin bil laili wa sarimun bin nahar to lahu shi ɗan adam yana da mu'aqibatun mala'iku waɗanda suke maye gurbin juna waɗanda sukan canji junansu wajen aiki idan waɗannan sun gama aikinsu lokacin tashinsu ya yi su tafi wasu su zo su karɓe su haka rayuwar ɗan adam take tare da waɗannan mala'iku min bayni ya wa min khalfihi wannan yana nuna ihatatul lahi lahu min kullin jihad ubangiji ya kewaye shi da waɗannan mala'iku ta kowane ɓangare gaba gare shi da bayansa yahfazunahu min amrillah min amrillahi zai iya zama muta'alliq ne da wato mu'aqqibatun mala'iku waɗanda suke da umarnin Allah suke aiki ko kuma ya zama muta'alliq ne da yahfazunahu yahfazunahu min amrillah suna tsare shi daga al'amarin Allah wato daga abinda ubangiji madaukakin sarki ya riga ya kaddara a cikin rayuwa na musibu da tashin hankali da bala'i da abubuwa masu cutarwa abubuwa masu dafi waɗanda za su iya cutar da shi cikin dare ubangiji ya sanya waɗannan mala'iku su za su riƙa gane shi suna tsare shi daga waɗannan abubuwa ba don waɗannan mala'iku ba da zai iya faɗawa cikin wato waɗannan cuta na iya samun shi ko kuma ya fazunahu an yi suna sa ido akan ayyukan da ɗan adam yake yi suna sa ido akan ayyukansa da maganganunsa suna rubutawa kamar yadda ubangiji ya sanya mala'iku waɗanda suke tare da mutum suna rubuta ayyukansa na ƙwarai ko kuma ayyukansa wanda ba na ƙwarai ba wa inna alaikum da hafizin kiraman katibin ubangiji ya ce akwai masu tsaro a kanku waɗanda masu karamci ne kuma marubuta ne suna rubuta duk abin da kuke yi babu abin da ɗan adam yake face akwai mala'ika waɗanda suke a damansa da hagunsa suna rubuta ayyukansa na damansa yana rubuta ayyukansa na kwarai na hagunsa kuma yana rubuta miyagun ayyukansa da mala'iku kuma guda biyu waɗanda suke gadinsa suna gadinsa ɗaya a gabansa ɗaya a bayansa waɗanda suke gadinsa dare da rana don haka kowane ɗan adam a tare da shi akwai mala'iku guda hudu biyu su ne masu rubuta kundin ayyukansa da maganganunsa biyu kuma su ne masu gadinsa dare da rana to waɗannan mala'iku su ne allah ya kirawo su mu'aqibatun don haka damiri zai iya komawa ga shi ɗan adam lahu ɗin ya koma ga shi ɗan adam ko kuma lahu mu'aqqibatun min bayni yadayhi wa min khalfi sai zama lahu a wani tafsirin yana koma ga shi ubangiji ma'ana waɗannan mala'iku na Allah ne shi ne ya ɗora su akan wannan aiki waɗanda za su zama gaba ga ɗan adam da kuma bayansa ya fazu na min amrillah suna ainihin gadinsa suna tsare shi daga al'amarin ubangiji ko daga umarnin ubangiji ko kuma suna aiki da umarnin ubangiji annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama kamar yadda ya zo cikin bukhari da muslim ya babu labarin waɗannan mala'iku waɗanda ubangiji ya sanya su aiki tare da ɗan adam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ta'aqabu da fikun mala'ikatun bil layl wa mala'ikatun bin nahar wa yajtami'una fi salati as-subhi wa salati al-'asr fa yas'adu ilayhi alladhina batu fikum فيسألهم وهو أعلم بكم كيف تركتم عبادي فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون النبي صلى الله عليه وسلم يجي ملائكو سنة تنجن أيكي أتكيوكم mala'iku da daddare da kuma mala'iku wanda suke da rana suna haɗuwa a sallar asubahi da kuma sallar la'asar wato waɗanda zasu kama aiki daga sallar asuba zasu gama aikin su zuwa sallar la'asar lokacin kuma wasu za su canje su na sallar la'asar sai su tafi wanda suka yi daga asuba zuwa la'asar sai su tafi wasu su zo kuma daga la'asar zuwa asuba su ma idan suka kai asubahi sai wasu zo su karbe su to haka za su yi ta canjin aiki a waɗannan lokuta da asubahi da kuma la'asar fa yas'adu ilayhi alladhina batu fikum waɗanda suka aiki daga daga asuba zuwa daga la'asar zuwa asuba suka kwana tare da da mu za su hau zuwa sama kaga wanda yana nuna uluwullah yace ce yas'adu ilaihi sai su hau zuwa gare shi alladhina batu fikum waɗanda suka kwana a cikin ku fa sai ubangiji ya tambaye su wa huwa a'lamu bikum tare da cewa ya fi sanin halin da muke ciki amma duk da haka sai ya tambaye waɗannan mala'iku kaifa taraktum ibadi a wani hali kuka bar bayina yayin da kuka taho fa yaquluna atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun mun bar su suna sallah mun same su suna sallah ko kuma basu suna sallah sun zo lokacin sallar la'asar sun samu ga bayan Allah nan a cikin masallaci ana sallah da su saboda haka sun zo sun rubuta lallai waɗannan sun yi sallah tare da jama'a sannan kuma lokacin sallama yi za su koma sallar asubahi har ila yau a nan aka yi canjin aiki suka ba da fayil zuwa ga waɗanda za su karɓi aiki sababbin ma'aikata da suka zo da safe su kuma za su koma su gaya wa Allah subhanahu wataala sanda muka zo mun same su a cikin sallah sannan da muka bar su ma mun bar su a cikin sallah kaga wannan shi yake nuna maka falalar sallah cikin jam'i yusalluna wa taraknahum yusallun wasu daga cikin malamai suna cewa ma'anar fadar Allah yahfazunahu min amrillahi suka ce ana nufin mala'ikatun yahfazunahu min bayni ya wa min khalfihi mala'iku da za su rika gadin shi gabansa da bayansa fa idza jaa qadrullahi khallaw anhu amma fa idan kaddara Allah ta zo to babu yadda za su iya ije masa kaddarar Allah duk wani abin da da ya zama kaddara a kansa ba za su iya kare shi daga wannan abin amma kaddarar Allah ba za su iya ba za su iya yin komai a nan ba ba za su iya katakus ba abdullahi dan mas'ud ya rawaita hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yana cikin sayo muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinu illa wa qad wukila bihi qarinuhu min al-jinn wa qarinuhu min al manzo sallallahu alaihi wasallam yace babu wani ɗaya daga cikin kufaci an wakilta masa abokin zamansa daga cikin aljanu da kuma abokin zamansa daga cikin mala'iku wato yana da abokin tafiya abokin rayuwa daga cikin aljanu da kuma wani daga cikin mala'iku na cikin aljanu din shedani ne na cikin mala'iku din kuma shine wanda yake umartarsa yake zuga shi aikin alkhairi wancan kuma ya zuga shi aikin aikin da ba na alkhairi ba sahabbai sai suka ce ya rasulullahi wa iyyak wa iyyaka ya rasulullah har kai ma kana tare da waɗannan guda biyu kana tare da qarinun minal jinni wa qarinun minal mala'ika annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa iyyaya walakin Allah a'anani alaihi fala ya'muruni illa bi khair sai dai ubangiji ya dora ni akan sa baya iya ya zuga ni in yi aikin da ba mai kyau ba a wata ruwayar walakin Allah fa aslama illa bi annabi yake cewa Allah ya taimaka min a kansa ya musulunta don haka ba abin da zai iya sani in yi in ba na alkhairi ba dan ya zama mutumin kirki don haka ba zai yi umarni ba sai da alkhairi amma dukkan wani dan adam baya da tabbas ba ka da tabbas ka ce kai ma naka ya musulunta don haka kyakkyawan umarni yake maka shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa ya hana ka sha ruwa a tsaye don kada ya samu wani nasibi domin da zarar ka sha ruwa a tsaye ko ka ci abinci ba bismillah ko ka shiga gidanka ba bismillah ko ka zo wa iyalanka ba tare da ambatan Allah ba to shi ma wannan da zai samu nasibi a ciki ashe kenan dan ya samu dan ya zo a cikin ruwaya cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya sha ruwa a tsaye kaga babu matsala shi saboda shi dashin ba ba na farko ba musulmi ne dai ba ba arne bane bare a ce ya sha ruwa da arne kai kuma naka baka da tabbas cewa ya musulunta don haka kaga in ka sha a tsaye ka sha da arne arnan shedan don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata ya sha a tsaye yana daga cikin dalilan da malamai suke faɗa wasu malamai suke faɗa na shan shi a tsaye saboda ya zo ya samu rijiyar zamzam wanda bai yiwuwa guganta a sama yake ba zai iya jawo shi ƙasa ba saboda haka ya sha da kuma wata binnan salka da take rataye a ɗakinsa ita ma rataye suke a sama ya sha a tsaye to ko ba komai ba dai kasancewar aikin annabi sallallahu alaihi wasallama baya cin karo da maganarsa idan ya yi aiki sannan yayi wata magana da ta saba wa aikin to ai maganar tashi ake ɗauka don ita ce doka ta bai ɗaya amma aikinsa zai iya zama hususiya maganarsa doka ce da ta shafar kowa da kowa annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya ce kada a sha a tsaye ko kuma ya ce wa abu huraira lokacin da ya gan shi yana an ba shi nono zai sha a tsaye ya ce a turidu an ya sharaba ma'aka hadha alhir qala la ya rasulullah qala faqad shariba ma'aka man huwa sharrun min zaka shaytan ce kana so ku sha tare da wannan yar magen ya ce a'a ya ce to kun sha da wanda ya fi magen sharri shine shaidan to kaga wannan labari ne wal layin la la a ka'idar ilimin usul an san cewa labari ba a naskhin sa li'anna naskh al-khabar bi ma'na idan har zaka ce labari ne amma kuma an shafe shi ma'ana an karyata shi saboda haka al la tadkhuluha an-nasakh Saɓanin al'awamir wannan wahi wannan a iya samun canji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa iyaya walakin Allah anani alaihi fala ya'muruni illa bi khair saboda ka yahfazunahu min amrillah يحفظونه بأمر الله أو min أمر الله أي من قدر الله الله مدعوك كن سركي يتي إن الله لا يغير ما بقوم وبنجي abinda mutane ke tare da shi na ni'ima ubangiji ya canza musu ni'imar da suke ciki ya saukar musu da azaba ko uquba ko wahala har sai sun canza halin halayensu yayin da mutane suka canza halayensu suka bar Allah sai ubangiji shi ma ya canza musu awalan ba asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum ubangiji baya saukar wa mutane musiba haka nan sai da wani dalili ba a saba min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir musibar da take samun ku saboda abinda hannayenku ne suke tsururuta amma ubangiji fa yana yafi abubuwa da yawa inda a ce zai kama mutane da laifin su to da yanzu babu kuma kowa shi yasa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin badar yayin da suka saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam suka saba wa umarninsa sai ubangiji ya jarrabe su sai ya ba wa kafirai wata yar kankanuwar nasara kuma a kansu al'amari wato sai ya juye ya birkice musu bayan kuma da sun fara ganin wato alamar nasara to wannan ba komai yake haddasa wannan ba sai saba wa manzo sallallahu alaihi wasallama yayin da aka saba wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama to Allah madaukakin sarki na iya jarrabar mutane ta hanyar kuma ya saukar musu da wata musiba ta inda ba sa zato Allah ce inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim akwai magana da ake jingina ta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama amma bata inganta ba ta fuskar isnadi cewa kamata kuno yuwalla alaikum irin yadda kuke haka nan za a samu muku shugabanni ta fuskar wato ta fuskar isnadi bai tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana ba ta fuskar waki akan iya samun wannan wani lokaci kuma a samu canji mutane na iya lalacewa kuma a samu shugabanni su zan mutanen kirki amma abin da ya fi yawa shine yayin da alqaidatu sha'abiyya wato ƙasa ta lalace to za samu saran ma ta lalace domin duk wanda zai yi sama ɗin daga ƙasa yake yin sama ba daga sama yake wo ƙasa ba saboda haka idan aka lalace jama'a ta lalace to za ta da lalatattu ne su kuma za su yi ta shugabanta ku saboda haka ashe idan ana so a yi gyara ta kasa ake fara shi ba ta sama ba kada ka ce bara mu kawar da miyagun shugabanni ko azzaluman shugabanni dan mu samu lafiya kada kawar da shi sai wanda ya fi shi mugunta ya hau abin da yake ta faruwa kenan wanda yana tafiya sai ka ji cewa wanda ya bar wato wanda ya zo din sai ya sa ka wanda ya tafi radiyallahu anhu wato duk sanda wanda ya zo sai kaga cewa a ah, kai gara ma zamanin wani gara ma zamanin wani to ba komai yake haddasa wannan ba saboda ba a gyara ƙasa ba inda muke faɗa ba a shayar da bishiya ta sama ta ƙasa ake shayar da ita yayin da zaka ce ta sama zaka shayar da bishiya mutane za su banda maka hauka to haka nan gyara ta ƙasa ake fara shi idan muka gyara kawukan mu sai ubangiji ya gyara mu idan muka gyara kawukan mu sai ubangiji ya saukar mana da albarkatunsa ta sama da ƙasa walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun da a ce mutanen alkaryatu za su yi imani su ji tsoron Allah sai mu bude musu albarkatai ta sama da ƙasa mu ci ta sama mu ci ta ƙasa amma Allah ce walakin kadzabu sun karyata ayoyin Allah fa akhadnahum bima kanu yaksibun don haka muka kama su da abin da suke tsururuta na laifuka Allah ce wa idza arada Allahu bi qaumin su'an idan ubangiji ya nufi mummunan abu da ga wasu mutane ubangiji ya nufi ya saukar da wani bala'i ga wasu mutane fala maradda lahu babu wanda zai iya mayar da wannan abin da Allah ya so wa ma lahum min dunihi min wal kuma ba su da wani majibinci da zai ije musu azabar Allah ba Allah ba Allah ce huwa alladhi yurikumul barqa والذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشر السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء ويصيب منها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال الله يقول هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا شيني Allah wanda yake nuna muku walƙiya haufan domin tsoratarwa wa ma'an da kuma sanya kwaɗayi da tsammani wa yun shi us kuma yake haɗo da hadari ko gizagizai masu nauyi wanda suke cike da ruwa wa yusabbihu ar-ra'du sannan kuma tsawa ko aradu tana tasbihi bihamdihi tare da gode masa wal mala'ikatu min khifatihi haka nan mala'iku su ma suna tasbihi min khifatihi saboda tsoronsa wa yursilu sawa'iqa yana aiko da tsawawaki fa yusibu biha man yasha sai ya samu wanda ya so da wannan tsawawaki wahum yujadiluna fillah alhalin waɗannan kafirai suna jayayya cikin lamarin Allah wa huwa shadidul mihal shi kuma ubangiji shine mai tsananin kaidi mai tsananin karfi mai tsananin kamu ubangiji maɗaukakin sarki yana faɗar ayoyinsa waɗanda ko su kaɗai ɗan adam ya tsaya yayi la'akari da su ya yi izina da su ya kamata ya sa ya nutsu ya yi wa Allah maɗaukakin sarki ɗa'a ya yi masa biyayya ya daina kangara ya daina ja da Allah shi ne wanda yake nuna muku walƙiya walƙiya da kake gani a sama wanda a sakamakon haɗuwar gizagizai da ainihin yadda yake haɗuwa da junansa yana guguwa da junansa ake samun wannan wuta tana fita a yayin da za ta fita kuma wata tsawa mai ƙarfi wani ƙara ƙaraji mai ƙarfi shi kuma ya fita wanda ubangiji yana yin wannan ne haufan domin tsoratarwa yana ya sanya wannan aya don ta zama tsoratarwa da razanarwa sannan kuma wa tsama'an ya sanya tsammani ga masu jiran ruwa yayin da suka ji tsawa da rugugi a sama to za su sa cewa eh lalle manoma sai su fara murna cewa ga ruwa nan zai sauka ubangiji ya yi wannan domin ya zan wa'azi ya zan izina ya zan abin da za ka ɗau aya da gare shi wa yin shi sahaba siqal sannan kuma yana haɗo da hadari gizagizai waɗanda suke masu nauyi suna nauyaye ta hanyar ruwan da suke ɗauke da shi yayin da girgije ya zama mai nauyi to zai zama ya yiwo ƙasa sosai sannan kuma tafiyarsa za ta zan ba ta da sauri saboda nauyin ruwa da yake ɗauke da shi ubangiji shi yake wannan wa yusabbihu ar-ra'du wannan aradu din wannan ƙara din da take ake ji tasbihi ne take yi ga ubangijinta tana tasbihi tare da godewa ubangijinta a nan kada mu ce wato alama ce da take nuna Allah ya tsarkaka akwai wanda suke tafsirin tasbihun ra'adi da cewa alama da take nuna ubangiji mai tsarki ne kuma ya tsarkaka don haka sai su ce idafatu tasbihi ila ar-ra'd idafatu majaziyya ko a ce isti'ara ce tabi'iyya an sifanta ar-ra'd ne an bata sifa ta dan adam ko sifa ta mahaluki shi yasa aka jingina mata tasbihi amma alal haƙiƙa ita ra'adu ɗin tana nuna Allah maɗaukakin sarki ya tsarkaka kamar yadda tasbihin bayan Allah suke nuna Allah ya tsarkaka ba ita ce take tasbihin ba mu a wajenmu tana tasbihi ita da kanta ba wai alama ba ce wacce take nuna wato tsarkake ubangiji ubangiji yana iya sanya mata idraki ta yi tasbihi tunda annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa inni a'rifu hajaran bi makka yusallimu alayya inni a'rifuhu al'an a'rifuhu al'an annabi sallallahu alaihi idan yana wucewa tun kafin a aiko shi yace akwai dutse da ya sani a makka in ya zo wucewa yana masa sallama dutse ne ya ce yanzu haka inda gan shi zan gane shi yanzu haka zan san shi zan gane shi to kaga dutse ne amma kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce yana masa sallama mun ga lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama aka gina masa mimbari da yana hudu ba a jikin kututturan dabino kututturan nan hanna ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai da ya rika kuka a dalilin manzo sallallahu alaihi wa sallama ya daina tsayuwa jikinsa yana hudu ba itace ne kututtire ne na dabino bayan an sare dabino aka ɗauko kututturen aka zo aka aje a masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsayawa jikinsa yana hudu ba amma saboda lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya bar hudu ba a jikinsa ya koma kan minbari sai da wannan abin da din yayi hanin ya rika kukan alhini na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu ya bashi itace ne amma kuma gashi jamad ne amma kuma gashi ya yi kuka hanna ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ubangiji na da damar ya halicci ya halicci wannan tasbihi tare da shi wannan abin wannan ra'ad din yace wal mala'ikatu min khifatihi haka nan mala'iku su ma suna tasbihi min khifatihi saboda tsoron Allah wa yursilu sawa'iqa ubangiji yana aiko da tsawawaki yana aiko da tsawa don ta zama azaba ta zama ukuba wato ubangiji ya jefi wanda ya ga dama da aradu yayin da Allah ya so yayi wa mutum ukuba sai ya masa da wannan duk rundunonin ubangiji na da yawa wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa ubangiji na da dama ya yi azaba da kowane irin abu ya ga dama za mu ga ubangiji ya yi ma wasu azaba da iska ya yi ma wasu azaba da tsawa yayi yi ma wasu azaba da ainihin tsuntsaye waɗanda aka turo musu ɓairan ababil ta haka duk abin da ubangiji ya ga dama zai iya wa ɗan adam azaba da shi ya yi ba wani azaba da ruwa kamar yadda ya fir'auna da mutanensa saboda haka yakan yi azaba da sawa'iq Allah ce wa yursilu sawa'iq fa yusibu biha man yasha ubangiji na aiko da tsawon waki sannan ya samu wanda ya so da wannan tsawa dan ta zama azaba gare shi akwai ruwaya da aka ruwaito a cikin musnad na da musnad na bazzar da bal a cikin ma sunanin nasa'il kubra akwai wannan ruwaya daga Anas dan Malik yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya aika wani mutum ila rajulin min fara'inatil arab wani fir'auna daga cikin fir'aunonin larabawa wato wani kangalarre tantiri daga cikin shugabanni manya a azzalimai cikin larabawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya aika masa dan aiki yace izhab fad'uhu li je ka kirawo min shi to da ya za a yi wannan tantiri ya ansa kiran annabi sallallahu alaihi wasallam qala fa dhahaba ilayhi sai wannan dan aiki ya je ya same shi fa qala yad'uka rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah na kiranka yana kiranka don haka ka ansa kira faƙala lahu sai wannan tantirin fir'aunan balarabe sai cewa ya yi man rasulullah wa mallah wane ne kuma manzan Allah wane ne ma Allah amin zahabin huwa amin fiddatin huwa amin nuhasin huwa wai shi na zinariya ne shi Allah naku ko kuma a'a na azurfa ne ko na tagulla ne na menene shi a gaya mu wanda yana faɗar wannan ne bisa izgili qala faraja ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wannan dan aike da ya ji haka yace abin ya fi karfi na ya koma gurin manzo sallallahu alaihi wasallama yace ga abin da ya faɗa manzo Allah yace ya rasulullahi qad khabartuka annahu a'ta min zalika yace ya rasulullahi na gaya maka cewa hatsabibin gaske ne hatsabibancin sa ya wuce duk inda kake zato annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce irji ilaihi thaniya sake komawa ko ba ka kirawo mai shi ya kuma komawa ya kuma shi kuma ya kuma maimaita abin da ya faɗa da farko wannan mutum ya dace ya rasulullah kad akhbartuka annahu a'ta min zalika na gaya maka mutumin nan fa hatsabibin gaske ne tantirin gaske ne ba lalle ne ya ansa kiran nan ba manzo sallallahu alaihi wasallam ce kuma komawa wannan duk dan a yanke masa hanzari ya koma kashi na uku sai ya kuma maimaita masa wannan maganar wane ne manzan Allah wane ne Allah na zinare ne ko na azurfa ko na tagulla a gaya mu to yana cikin haka yana magana da shi iz ba'asa Allah sahabatan hiyala ra'sihi sai gashi Allah ya aiko da wani girgije dab da kansa fara'adat wannan girgije sai ya fara fitar da aradu فوقعت منه منها سائقة فذهبت بقحف بقحف رأسه ننتا كسي وانا أرادو تفادو تتفد قوقان كنسا gaba ɗaya ta kwashe ƙoƙon kansa to ga wannan shine wa yunsiru sawa'iqa fa yusibu biha man yasha ubangiji na aiko da tsawa ya samu wanda ya ga dama da wannan tsawar yayi ma wanda ya ga dama azaba da wannan tsawar Allah ya kiyashe mu yace wa hum yujadiluna fillah alhalin kuma suna jayayya suna shakka cikin girman ubangiji da girman kudararsa da cewa babu abin bauta da gaskiya sai shi suna jayayya akan wannan wa huwa shadidul bihal alhalin shine mai tsananin hukuba mai tsananin kamu mai tsananin kaidi mai tsananin hila wato duk abin da za su yi na makirci ubangiji zai mayar musu da makircinsu wa makaru makaran ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين ubangiji ya ce suka makirci mu muka mayar musu da namu makircin ubangiji ya ce wahum la yash'urun su ba san karshen yadda al'amarin zai zama ba fanzur sai kai duba yanzu kaifa kana aqibatu makrihim yaya karshen makircin ya zama anna dammarnahum mun yi kace kace da su wa da mutanensu su ajma'ina gaba ɗaya. don haka shadidul bihal mai tsananin kamo ne mai tsananin karfi ne kamar yadda mujahid yake cewa shadidul bihal ai shadidul quwa Allah ce lahu da'watul haqq da'watul haqq والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال Allah maɗaukakin sarki ya ce lahu da'watul haqq kira na gaskiya da Allah ne wato kira zuwa ga tauhidi wallazina yad'una min dunihi waɗanda kuma su waɗannan kafirai suke kira ba Allah ba la yastajibuna lahum bi shay ba za su iya ansa musu da komai ba illa ka basidi kaffaihi illa kamar mutumin da zai shimfida tafin tafin hannayensa biyu ila alma'i zuwa ruwa liyabluga fahu wai dan ya dan ya isa bakinsa wa ma huwa bibaligi kuma ba zai yiwu ya isa bakin nashi ba wama ma du'a'ul kafirina illa fi dalal wato ibadar kafirai ba a cikin komai take ba a cikin bata Allah madaukakin sarki yace kira na gaskiya wanda shine kira na tauhidi kira na la ilaha illallah wannan kira ne na Allah kira ne zuwa gare shi shine kira na gaskiya amma waɗanda suke kiran wani ba Allah ba suke bauta ba wani ba Allah ba suke tsammanin za su samu wani sakamako ko wani tagomashi a nan duniya daga wajen waɗanda suke bauta ba Allah ba ko suke tsammanin suke jiran ranar gobe kiyama waɗannan da abubuwan da suke bauta za su cuce su ba Allah ba za su karɓe su a gurin Allah za su yi musu amfani a gurin Allah Allah maɗaukakin sarki ya ce waɗannan ba za su iya an samu su da komai ba ba za su iya amfanar su da komai ba misalin su ubangiji ya ce illa ka ba su faihi ilal ba kamar mutumin da zai zo rijiya babu guba a hannunsa sai ya rika zira hannunsa ya ce da wannan tafin hannun nasa zai rika ego ruwa ya sha da shi kai da gani ka san wannan mutum zai yi ta zama a nan har abada wannan ruwa ba zai zo bakinsa ba ko kuma wanda zai zo wato ya hango ruwa daga nesa ya hango teku daga nesa sai ya rika nuna wannan tekun da hannunsa yana ya matso ya matso zai sha yana shimfiɗa hannunsa yana kiran wannan ruwa ya zo bakinsa kaga wannan da gan shi kaga taɓaɓɓe mahaukaci kuma in zai shekara dubu a haka ruwan ba zai zo bakinsa ba ko mutumin da zai je daidai ruwa ya sa tafin hannunsa ya ce zai kamo ruwa zai ego wato abin da matsa ruwa da hannunsa kaga da zarar ya kama ya jinke kuma babu abin da zai rike shine ma'anar wa ma huwa bi balighi to haka haka ibadar waɗannan kafirai take haka abin da suke kira wato yake a gurin Allah ba za su taɓa cin moriyar abin da suke yi ba abinda suke yi duk aikin banza ne wa ma du'a'ul kafirin illa fi dalal wato ibadar kafirai da suke ta yi ba za ta amfane su ba duniya da lahira har abada suna cikin bata ne Allah ce walillahi yasjudu man fis samawati man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa zilaluhum bil ghuduwi wal asal Allah ce walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi waɗanda ke cikin sammai da wanda yake cikin ƙasa gaba ɗaya suna sujjada ne ga Allah ɗau'an wa karhan sun so ko sun ki wa zilaluhum hakanan inuwoyinsu suna sujjada ne ga Allah bil guduwi wal asal safe da yamma a nan ubangiji yana faɗar cewa halittunsa gaba ɗaya suna yi masa sujjada halittunsa na sama da halittunsa na ƙasa sannan suna yin sujjadar nan sun so su yi ko sun ƙi su yi wato tilas su yi sujjadar haka nan inuwoyin da suke da su wato inuwarsu ita ma tana sujjada ga Allah safa da yamma ubangiji madaukakin sarki na cewa awalam yarau ila ma khalaqa Allah min shay'in yatafayya'u dhilaluhu 'anil yamini wash-shama'ili sujjada lillahi wa hum dakhirun ashe ba ku ga abinda ubangiji ya halitta ba abubuwan da Allah ya halitta ya tafayya zilaluhu anil yamini wash shama'ili wato inuwar tana jaccanzawa daga daga daga dama ta koma hagu wato daga gabas ta koma yamma suna masu sujjada ga Allah suna masu kaskantar da kai ga Allah walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbatin wal mala'ikatu wa hum la yastakbirun yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun abinda ke cikin sama da abinda ke cikin ƙasa duk gaba ɗaya yana yin sujjada ga Allah ba sa girman kai ba sa wato nuna isa da nuna sun fi ƙarfin su yi sujjada ga Allah haka nan mala'iku su ma suna jin tsoron ubangiji wanda yake sama gare su suna aikata abin da ya umarce su a nan malamai suka yi magana guda biyu dangane da sujjada da ubangiji ya faɗa a wannan aya wasu suka ce anan al'am ne na hu makhsus amun ne makhsus sujudul khalqi amun ne makhsus akwai wanda yake sujada akwai wanda baya sujadar akwai waɗanda suna yin sujada su ne muminai waɗanda suke jin cewa Allah ya ɗora musu nauyin su yi sujada ɗin don haka za su yi sujada su miƙa wuya ga Allah akwai kuma waɗanda ba sa yin sujada ɗin sai tilas su ne munafukai don su ma kafirai ne kafirai ne fil ne amma kuma tilasta sa suna yi domin za su zo sallah cikin kasala wala ya tuna salata illa hum kusala wala yunfiquna illa wa hum karihun Allah yake cewa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi wala ya ya'tuna salata illa hum kusala wala yunfiquna illa wa hum karihun kaga ashe kafirai ne sun kafircewa Allah sun kafircewa manzo sallallahu alaihi wasallama don haka ba za su zo sallah ba sai cikin kasala idan za su zo sallah za su zo ne cikin kasala sannan kuma ba sa ciyarwa face sai idan an tilasta musu wato su ciyar ba tare da ransu yana so su ciyar ba to kaga waɗannan kafirai ne amma kuma suna sujjada karhan saboda jin tsoron ukuba saboda jin tsoron a gane cewa ga yanayin da suke ciki wasu malamai suka ce wannan ake nufi amma ai akwai waɗanda ba sa yin sujjadar kwata-kwata su ne kafirai waɗanda ba sa sujjada ga Allah ba sa miƙa wuya ga Allah ubangiji maɗaukakin sarki yana cewa awalam ya rau ila ma khalaqa Allahu min sha'a ubangiji yana cewa alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء وبنجي ألا مدعوككين سركي يكي تشيوا بك غنيبة تشيوا أبن يكي سمد وان يكي سمد وان يكي كسا سنة سجدة الله hakanan rana da wata suna sujjada ga Allah hakanan taurari hakanan duwar watsu sai Allah ce haka nan dabbobi sai ce wa kasirun minan nas da kuma mutane da yawa kaga ashe akwai wanda ba sa yi tunda an ce wa kasirun minan nas sai ce wa kasirun haqqa alaihi al'azab wasu kuma da dama azabar ubangiji ta cancanta akan su don haka ba sa yi wa Allah sujada to ashe kaga ashe da Allah ya ce alam qawlillahi yasjudu man fis samawati wal ardi kaga anan ba duka ake nufi ba ana nufin mu'minai da munafikai mu'minai sune waɗanda suke yi tsawan munafikai kuma su yi karhan wasu malamai kuma suka ce a'a a sujud anan ana nufin miƙa wuya da saduda ga ƙudirar ubangiji da iradarsa wanda kuma dukkanin dan adam dole ne ya saduda ya miƙa wuya dukkanin halittu dole su saduda su miƙa wuya ga Allah sun ki ko sun so afa ghayra dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilayhi yurja'un wanda ke sama da wanda ke ƙasa gaba ɗaya duk sun miƙa wuya ga Allah sun ƙi ko sun so domin idan baka bi ƙawaninullahi idan baka bi dokokin Allah na shari'a ba baka bi sunanullahi shari'iyya ba dole za ka bi sunanullahi kauniya tsarin rayuwa da ubangiji ya shimfiɗa wa ɗan adam dole ka bi shi in ka ƙi ka yadda ka yi imani da Allah a matsayin shi ne Allah abin bauta shi kaɗai ka ki yarda ka karbi musulunci a matsayin shine addini na gaskiya da babu wani addini bayan sa ka ki yarda ka yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam biyayya cikin umarnin da yayi ka bar abubuwan da ya hana ka ƙi karban musuluncin gaba ɗaya ka tsane shi kana faɗa da shi ka ki yarda da sunanullahi ilahiyya to ai baka isa ka ki yarda da sunanullahi kauniya ba tsarin da ubangiji ya tsara halitta a kansa dole kai ma ka tafi a kansa ko ka so dole ko ka so gabanka su yi aiki kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya aje su zuciyarka ta buga irin tsarin da ubangiji ya ce za ta yi baka isa ka canza mata ka canza bugun zuciyarka ba dole ne idan ka da shi za ka yi kallo domin ubangiji ya aje shi din ya wannan aiki ya baka surar abin da kake gani ubangiji ya yi maka kunne don ka ji da shi dole ne ka ji da kunnenka ka don ka kai tafiya ka dan kama ka rike ka karba ka bayar ubangiji ya halicce ka da wannan bakinka dan ka ci wani abu ka sa wani abu ka ji ɗanɗano hancinka dan ka shaƙa ubangiji ya raba gabanka ayyuka ko ka ko ka so dole su bi Allah cikin wannan ka gaji dole ka yi bacci ka ji ma dole ka ci abinci ba ka da lafiya dole ka nemi magani ka sha ka wa Allah da'a a cikin abin da ya shar'anta na shari'a na dokoki to dole ka yi wa Allah da'a cikin dokokin da ya tsara rayuwarka akan su kaga ɗau'an aukar hanka miƙa wa Allah ragamarka shine ma'anar walahu aslama man fi samawati wal ardi taw'an aw karhan wasu malamai suka ce wannan shine ma'anar sujud din domin sujud a larabci ana amfani da shi wato wajen bayanin wajen nuna kaskantar kaskantar da kai da khudu'i da zilla mutum ya kaskantar da kai ya miƙa wuya ga Allah ce ana amfani da sujud a nan don haka suka ce a nan da Allah ya ce wa zilaluhum bil ghuduwi wal asal hakanan inuwoyinsu ana nufin lokacin da rana ta hudu inuwa za ta zama a ɓangaren yamma lokacin da ta faɗi inuwa za ta koma a ɓangaren gabas saboda ka wannan shine ya abin nan ya tafayya udhilaluhu an al-yamin wa shama'il din shine sujada da Allah yake nufi to kaga anan wanda suka yi fassara na farko sun dauki sujada a babinta babinta na haƙiƙa in an ce sujada ana nufin alhaƙiƙatu shar'iyya a sujjada a shari'ance ana nufin dole goshi a abin nan sujjada a shari'ance sujjada lugawiyya lugawiyan ana nufin duk wani ƙasƙantar da kai da miƙa wuya hatta durƙuso a luga ana kiransa sujjada da Allah ce wa kullad eh, udkhulul baba sujjada udkhulul baba sujjada anan ai ba da goshi za su shiga za su shiga garin ba tunda ba ga yadda za a shiga gari goshi a ƙasa ba ana nufin su shiga suna sunkuyawa suna masu sunkuyawa saura kaga sujjada nan yana nufin al'inhina sunkuyawa ake nufi da sujjada saura kaga wannan tafsirin sujjada ne logatan amma tafsirin tafsirin ta shar'an shine yana nufin dora goshi a ƙasa to abinda abinda malamai suke cewa idan aka samu lafazi guda zai ɗauki ma'ana biyu akwai haƙiƙasa shar'iyya akwai haƙiƙasa lugawiyya al'aslu an tuqaddama al-haqiqatu shar'iyya ala al-haqiqatu lugawiyya asali shine a gabatar da haƙiƙa shar'iyya sannan haƙiƙa lugawiyya a haƙa'iƙin guda uku ne al-haqiqa shar'iyya sai urfiyya sai lugawiyya al-haqiqatu shar'iyya ita ce farko inda duk ka ga abin nan an yi magana sallah a alkur'ani ko abin nan ka ɗauke ta a matsayin haƙiƙa shari'a ake nufi sai idan ka ga akwai wata ƙarina da za ta hana ka ɗauke ta daga da wannan da wannan ma'anar to sai ka bata haƙiƙata lugawiya idan akwai haƙiƙa urfiya a al'adance ga abin da ake in an faɗi wannan kalma a al'adance ga abin da take nufi to sai ka fassara ta da haƙiƙa urfiya kafin ka je haƙiƙa lugawiya don haƙiƙa urfiya muqaddam ala haƙiƙa lugawiya. yanzu kamar kifi allaham a kifi laham ne amma a luga idan mutum ya ce a kaltun laham a urf kai a urf yana nufin nama amma ba da kifi ba ce na ci nama ba za ka kawo cewa ya ci kifi ba wannan urfu kenan da mutum zai rantse ya ce na rantse da Allah ba zan ci nama ba sai a gan shi gurin mai kifi yana ta ci wani ba zai ce Allah ya kama ka jiya kayan rantsuwa ba aka ci nama ba yanzu gashi kana cin kifi ce urfan kifi ba ma ce masa nama ba ma kifi kifi ake cewa na ci nama na ci kifi duk da cewa kifi nama ne wata kulo da minhu lahman tariya kaga nama ne amma kuma a luga a urfi ana amfani da sunan nama ne ga abin da ba kifi ba naman da ba na kifi ba to kaga anan za a gabatar da alhaqiqal urfiya don haka ba za ka lizumta masa kaffara ba a nan urfi sai ya cice shi to saboda kaga a nan an samu malamai sun yi tafsiri guda biyu wasu sun ɗauki ayar akan sujud akan ma'anarsa ta shari'a wasu kuma sun ɗauke shi akan ma'anarsa ta luga kaga a nan ya kamata a gabatar da alhaƙiƙatun lugawiya kuma ubangiji na da dama ya sanya inuwoyin ma su yi sujjada ɗin kamar yadda muka ce yana da dama ya sanya ar-ra'd yayi tasbihi to haka nan su ma waɗannan yana iya sanya su su yi sujjada din wannan babu wani abin da zai gagari ubangiji yin haka ɗin Allah ce qul man rabbus samawati wal ardi man rabbus samawati wal ardi qul afattaqtum min dunihi awliya أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار الله مدوكاكين سركي يتي قل كتي دسو من رب السماوات والأرض wane ne ubangijin sammai da ƙasa ai sun yarda cewa ubangiji shi ya halicci sammai shi ya halicci da ƙasa don haka tunda sun yarda cewa shi ne mahaliccin sammai da ƙasa to kuwa shi ne allah abin da ya kamata su bautawa ka tambaye su wane ne ya halicci sammai wane ne ya halicci ƙasa wane ne yake gudanar da lamurran waɗannan abubuwa duk da cewa gashi sun riƙe abubuwan bauta ba allah ba suna bauta musu suna bautawa allolin da su suka mallake su daga kawukansu nasu ne su suka kera su su suka yi su amma kuma suna bauta musu suna neman amfani ko cutarwa a wajensu tare da cewa ba za su amfanar da su ba Allah ce qulillah ka gaya musu shine Allah wanda ya halicci sammai da ƙasa tunda kuwa shine yake da tauhidin rububiyya to ya kamata ya zan ke da tauhidul uluhiyya qul to sai ka ce musu afattakhastum min dunihi awliya la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra ashe kwariki wasu majibinta kuna bauta musu ba Allah ba alhalin la yamlikuna li anfusihim ba sa mallaka wa kansu naf'an wani amfani wala darran ba sa mallaka wa kansu wata cutarwa ta yaya ne za ku bar Allah wanda shine yayi sama da ƙasa shine ya rene ku ya halicce ku ya rene ku ya ciyar da ku ya azurta ku ya ba ku lafiya ya ni'imta ku ku bar shi ku kama waɗanda ba za su amfana da ku komai ba ba za su amfanar da kawukansu komai ba da wani zai zo da niyyar ya cutar da su ba za su iya kare kansu ba ƙul ka ce da su hal yastawi ama wal basir yanzu wanda yake makaho da mai gani za su zama ɗaya. wanda ubangiji madaukakin sarki ya ba shi ni'imar gani zai yi tafiya inda yake so zai kauce wa rami zai kauce wa duk abin da zai cuce shi ba zai fada cikin kayan jama'a ba ba zai lalata kayan al'umma ba ba zai rusa kayan wani ba yana gani da idansa ya san hanyar da zai bi mai kyau ya san kuma wacce ba ta da kyau ya kauce mata za su zama ɗaya da wanda baya gani sai da ɗan jagora baya iya tafiya sai da ɗan jagora in ya tafi shi shi kaɗai zai iya faɗawa rami zai iya faɗawa rijiya zai iya taka kayan wani ba za su taɓa zama ɗaya ba to haka nan wanda Allah ya bashi ido ya bashi basira ya gane gaskiya ya zan yana bauta wa Allah shi kaɗai baya haɗa Allah da komai ba za su taɓa zama ɗaya da wanda yake dinkim cikin duhu ba bai san Allah ba baya bautar Allah zuciyarsa ba ta san Allah ba ba za su taɓa zama ɗaya ba hal tastawi dhulumatu wan nur shiddufai za su taɓa zama daidai da haske mutumin da yake cikin duhu zai zama ɗaya da mutumin da yake cikin haske ya san abin da yake gabansa yana ganin abin da yake bayansa yana ganin abin da yake kaiwa ya komo za su zama ɗaya da wanda yake cikin dubbai ba abin da yake gani dudum yake gani ba za su zama ɗaya ba to haka nan wanda yake cikin hasken shari'a ba zai taba zama ɗaya da wanda yake cikin dubbai na bata ba am ja'alu lillahi shuraka ko kuma sun sa wa Allah abokan tarayya ne khalaqu ka khalqihi wanda sun yi halitta kamar irin ta Allah ai wanda ya halitta shine ya cancanci abauta masa domin dukkan wani makhluk fa huwa muhtajun ila khaliqihi duk wani mahaluki wanda halittarsa aka yi to yana da bukatuwa zuwa ga wanda ya halicce shi to Allah maɗaukakin sarki shine kuma ya halitta ya halicci kowa don haka ashe shi kadai ya kamata a nufa da bukatu dan duk wanda zaka nufe shi da bukatar ka shi ma yana da bukatar da yake neman a biya masa to ta yaya ne zaka nemi wani mai rauni gajiyayye ya biya maka bukatar ka shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wallazina min qablikum i'budu rabbakum alladhi khalaqakum wanda ya halicce ku ku bautawa ubangijinku wanda ya halicce ku ma'ana wanda yake da wannan sifa ta halitta hadha khalqullah fa aruni madha khalaqa alladhina min dunihi wannan ita ce halittar Allah ku nuna min halittar da waɗanda ba Allah ba su kuma suka yi kaga wanda ya halitta shine ya cancanta a bauta masa domin shi yake da sifar ta allantaka sifa ta rububiya a yushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum Allah ya ce yanzu za su yi Allah da wani da wanda ba abin da ya taɓa halitta alhalin su ne ma ake halittar su ta yaya za su haɗa Allah da wannan don haka ubangiji ya ce am ja'alu lillahi shuraka khalaqu ka khalqihi fatashabaha al-khalqu alaihi sun sanya wa Allah abokan tarayya ne waɗanda su ma sun yi halitta irin ta Allah saboda haka halittar ta rikice musu suka gasa gane wane ne ya fi cancanta a bautawa mai halitta Allah ko kuma waɗannan ababen da suke bauta su sun yi nasu halittar su ai kamata a bauta ba ko wannan sun samu rikicewa babu wannan domin waɗanda suke bauta ba su yi halittar ba Allah shi ya halicci komai shi yasa ya ce qulillahu khaliqu kulli shay ko meye da kake gani ubangiji shi ya halicce shi wa huwa al-wahidul qahhar ne guda ɗaya wanda yake da rinjaye yake da galaba saboda haka shi kaɗai ya kamata a bautawa duk abubuwan da kuke bautawa mulki ne na Allah halitta ne na Allah bayi ne na Allah ku da kanku a cikin talbiyar ku kuna cewa labbai la sharika lak illa sharikan huwa lak tamliku huwa ma malak haka kun yadda cewa abinda kuke bautawa gaba daya na Allah ne mulkin Allah ne sai yadda ya so amma kuma ku rika bauta musu kuna cewa ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa ba ma musu sai dan su matsar da mu kusa ga Allah Allah kuma baya bawa ko ba wanda ya isa yi ceto a gurin Allah sai wanda Allah maɗaukakin sarki ya ba da izinin yayi ceto wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman adhina wanda Allah ya wa izini shi kadai zai yi ceto a gurin Allah kuma kowa zai je wa Allah yana bawa ne in kullu man fis samawati wal ard illa ati rahmani 'abda laqad ahsahum wa 'addahum 'adda wa kulluhum atihi yawm al-qiyamati farda kowa zai je wa Allah bawa ne saboda haka gaba ɗaya mu bayin Allah ne dole ne mu nufi Allah shi kaɗai da bauta duk abin da aka ce bauta ce ga Allah kada mu yadda mu karkatar da wannan abin zuwa ga wani Allah idan mun haka mun zalunci kanmu mun nemi wani abin da bai kamata mu neme shi ba a gurin mu neme shi wani Allah in ba a gurin Allah ba Allah ce zala minas sama'i ma'a minas sama'i ma'a كانت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا واديا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله ذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فينقص في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال to haka ubangiji maɗaukakin sarki a wannan aya ya ba da misali guda biyu misalin gaskiya da yadda take dawwama da yadda take wanzuwa da kuma ƙarya misalin ƙarya da yadda take gushewa da yadda take lalacewa ta ɓalɓalce cikin ɗan ƙanƙanin lokaci misalin gaskiya da yadda take amfanar mai ita da kuma ƙarya yadda ba za ta amfani mai ita ba ubangiji ya ba da misalai guda biyu misalin ma'i da kuma misalin nari misali na ruwa da kuma misali na wuta a alkur'ani gurare daban-daban ubangiji ya ba da irin waɗannan misalai ya haɗa misali da zai yi da ruwa da kuma misali da zai yi da wuta saboda dukkaninsu wani abubuwa ne da ɗan adam yake da bukata a rayuwarsa ruwa dai shi ne ginshikin rayuwar ɗan adam wuta kuma ita ce take samar da haske da ɗan adam yake yawo a cikinsa saboda ka ɗan adam na da bukatar waɗannan abubuwa guda biyu don haka ubangiji yakan yi misali da su don a fito da gaskiya ta ƙarƙashin waɗannan misalai to a wannan aya ubangiji ya haɗa misalan guda biyu ma'i da kuma misalin da yake nari wanda za mu karanta fassararta gobe da sharhinta insha Allah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi